Ministan makamashi Adebayo Adelabu ya ce fannoni da yawa na bukatan kuɗaɗe, saboda haka gwamnati ba za ta iya samarwa ƙasar wadataccen wuta ita kaɗai ba sai ta samu taimako wajen haɗin gwiwa da kamfanoni masu zaman kansu don inganta fannin wutar lantarki. Adebayo ya ce wajibi ne a samu musayar ra'ayi tsakanin gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke mu'amala da harkar makamashi idan ana so a samu mafita. A lokacin da yake mayar da martani kan batun samar da dalar Amurka biliyan goma, ƙwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Mikati ya ce 'yan siyasa sun yi wa ƙasar asara da dama a wannan fannin. Idan kika dubi kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ta kashe daga lokacin shugaban ƙasa Obasanjo zuwa yanzu, ba a narka kuɗi da yawa ba an kashe kuɗi ya kai dala biliyan arba'in zuwa hamsin. to yanzu yana nufin wa'incan kudaden da aka kashe an yi hasaran kuma an yi hasaransu kenan shi kenan in wasu ne sun yi sama da fadin sun ci banza kuma to in har ana bukatan dala biliyan goma me zai hana gwamnatin tarayya ta sa dala biliyan goma don mu samu wutar lantarkin ai abin kunya ne a ce yadda ƙasar najeriya take waya har yau har gobe makamashi ko wutar lantarkin da muke tanada a ƙasar nan bai wuce megawatt wato karfin dubu goma sha biyar ba an kawo mana salo kala-kala. Shi ma masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya ce dole ne a duba bunƙasar yawan al'umma da ci gabansu kafin a fara batun samar da wutar lantarki musamman ma a shiyar arewa. Duk da wannan kuɗi da aka kashe daga 1999 zuwa 2007 bai samar da wutar da ta wuce megawatt dubu biyar ba wacce ƙasan ta take da tsananin bukatarsa saboda haka ni a tunanina wannan muradi da ake da shi na zuba jari a kashin farko ne fa ake bukatan dala biliyan goma daga 2024 nan zuwa 2060 idan kana so ka fahimci irin amfanin wutar lantarki sai ka kalli al'amuran ci gaban dan adam da ya hada da iliminsa da abincinsa sannan kuma da bunƙasan tattalin arzikinsa ba yadda za a yi a cimma wannan in ba da tabbatacciyar wanzajjen wutar lantarki a faɗin Najeriya ba. Amma ga Hajiya Fatima Abubakar ta ce tana magana ne a matsayin ta na 'yar ƙasa kuma ta fi ganin sauya halayenmu ne zai kawo mana samun wutar lantarki ingantacce. Ya kamata mu cire son zuciya, mu cire kwaɗayi, a yi wa Najeriya aiki wanda al'umma za su amfana. Ko dala biliyan hamsin ne idan aka saka aka zuba jari yaushe wane ne zai zo ya bada lissafin yadda aka kashe kuɗin. To ya kamata a ce mu fara daga abin abin da muke da shi idan muka tabbaka wato wannan masana'antar daga baya ko biliyan dubu ne ai hannun jarin zai zo. Ministan makamashi Adebayo Adelabu ya ce gwamnatin tarayya ta dukufa wajen ganin an kawo sauyi a fannin samar da wutar lantarki da zai haifar da haɓaka tattalin arziki da inganta rayuwar al'umma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.